ta kuma ce lalle sai kungiyar Ohanezen Dibo ta masawa gwamnatin tarayya lamba ta soke haramcin da ta yi wa kungiyar. Haka zalika, Ƙungiyar IPOB ta ce wajibi ne gwamnonin yankin da kungiyar Ohanezen Dibo su nemi ahuwa daga gareta akan haɗa baki wajen zuga atisayen Operation Python Dance da ya yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan membobinta a bara. Banda waɗannan sharuɗan ƙungiyar IPOB ta kuma buƙaci ƙungiyar Ohanezen Dibo ta fito a bainar jama'a ta tambayi wurin da shugabanta Mr. Nnamdi Kano da iyayensa suke. Kana ta nemi ahuwa daga al'ummar a Farukui Beku garin su Nnamdi kano akan harin da aka kai fadar sarkin garinsu wato mahaifin da Kano. Bisa waɗannan sharuɗan ne na samu zanta da barista Uche Achiwa Baga, sakataren yaɗa labarai na ƙungiyar Ohanezen Dibo, inda ya mayar da martani yana mai cewa. If Ohaneze is seeing IPOB as a terrorist organization, we will not even engage in any dialogue with them because it is a secret that hands has never seen IPOB as a terrorist organization. Ya ce idan kungiyar Ohaneze mu na wa kungiyar IPOB kallon kungiyar 'yan ta'adda ba za mu shiga neman wani sulhu da ita ba saboda ba abin boyewa bane cewa ba mu taɓa musu kallon kungiyar 'yan ta'adda ba. Yanzu mu fito mu ce gwamnati ta soke haramcin da ta yi wa kungiyar IPOB ba shi da wani amfani saboda tafiyar mu ɗaya ne da tasu kuma mun sha faɗin cewa lakabawa 'yan kungiyar su sunan 'yan ta'adda abin Allah dai ne yanzu akan batun wurin da Nnamdi Kano da iyayensa suke mun sha la'antar matakan da aka ɗauka da suka yi sanadiyar ɓacewarsu a ce mu roƙi afwa na nufin cewa idan ƙungiyar Ohane Dibo ne ta yi garkuwa da su ta dawo da su ko me su gwamnonin kudu maso gabas ke cewa game da batun kenan abin da na tambayi babban daraktan kungiyar gwamnonin kudu maso gabas farfesa simon otuanya a reaction to a press statement must be a collective decision of the forum So it does not lie in one person to say whether he wants to apologize or not. Farfesa Otuanya ya ce, mayar da martani akan takardar sanarwa abu ne na gama gari, wanda ya zama dole ne sai gwamnonin sun haɗu kamun a yanke shawara. Saboda haka, ba abin mutum guda ba ne ya ce zai roƙi abubuwa ko ba zai roƙa ba. Dole ne ya zama na shawarar ta ƙungiyar ce ba ta mutum guda ba. akwai alamun cewa da sauran aiki a duk yunkurin samar da jituwa tsakanin kungiyar IPOB da kungiyar Ohanezen Dibo da kuma gwamnonin kudu maso gabashin Najeriya. Alphonsus Okorigwe, muryar Amurka daga Inugu, Najeriya. Kankarin zuciya mu cire hasada mu zubar da shi. detalle.